الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu Sheik sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya ko da yake a yau za mu shiga tarihin ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin mahaddatan alkur'ani bayan nan ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta alkur'ani waɗanda suka zauna suka yi zaman diris wajen karantar da alkur'ani don za ka samu wani ya haddace kur'ani amma kuma bai karantar da mutane da yawa ba akwai wanda ki ya karanta kuma ya karantar da wannan sahabi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara suka kafa makaranta ta musamman domin karantar da karatun ƙur'ani da haddan alƙur'ani wannan sahabi shine abu darda radiyallahu anhu ana mala ya ce hakimu hazihil umma wannan shine darasinmu na 72 abu darda hakimu hazihil umma wanda ake masa laƙabi da mai hikima ko mai hukunci ko kuma alƙali na wannan al'umma malhu wane ne abu darda to alan ya fara da yin masa kirari saboda ya isa mutumin da bai yi saba sai ya ce shi ne wani danwale ya wuce kawai ba sai an zai ana dogon bayani ba domin ko ka yi dogon bayani za ce da Allah ka wuce kawai saboda ba kowa ba ne amma yake innahul imamul qudwa qadi dimash wa sahibu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya masa kirari da manya-manyan matsayoyi guda uku matsayi na farko al'imamul kuduwa jagora ko shugaba wanda ake koyi da shi domin shugabannin sun kasu kashe biyu akwai shugabannin da ba koyi da su lalatattu kenan sun yi jagoranci za su yi jagoranci akwai gaishe amma kuma matsayata ne duk wanda ya ce zai koyi da su in bai yi sa'a ba da ki da su duk nama za su shiga akwai kuma shugabannin da ake koyi da su shi yasa kullum ake addu'a waje na lil na imama ya Allah ka sanya mu ababen koyi ko jagorori ga masu tsoron Allah saboda haka abu darda yana ɗaya daga cikin jagorori a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam jagora ne abin koyi qadi Dimash, kuma shine alƙalin ƙasan damascus domin kusa wancan lokaci bayan birnin makka da birnin madina babu birnin da yake da girma wanda musulunci ya yi ƙarfi a cikin kamar da masko shi yasa da helkwatan musulunci ya zauna a madina to bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin kalifofinsa za mu ce to mulki ya koma ina ne ko helkwata ta koma ina ne bayan kufa sai da mashko kufa akwai dalilin da ya sa. ainihin helkwatan musulunci ya koma kofa wani lokaci ba mu cika son kutsawa cikin ire-iren waɗannan abubuwa ba saboda idan ba rikici ne ya taso ko waɗansu maganganu ba saboda ilimomin da yake ciki wato barinsa haka ya fi amfani a karantar da mutane abin da ya fi muhimmanci gare su saɓani ne an samu tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan tilka ummatun karkalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum to riga sun shude to kamata yayi mu tsaya mu fahimci wato addini abinda addini ya karanta da mu ai kamar yanzu ne kace sabani tsakanin malamai ko tsakanin shugabanni yan siyasa tsakanin jam'iyyar APC da PDP da PRC da NMPP da LP da CCN da DDD da sauran makamantansu in ka ce za ka zo ka yi ta tattaunawa ba za ka kare ba har ka mutu ba za ka kare ba domin waɗannan rigingimu suna mutuwa waɗansu rigingimu kuma suna tasowa ina fata an gane domin ya kamata ka yi shi ne ka zaya ka fuskanci rayuwanka ka inganta sana'anka ka gyara layinka ka gyara halinka ka fahimci addininka ka inganta addininka idan ka zaya kana karanta abin da ya faru tsakanin sahabbai za ka yi ta nazari a kai Wannan an zo an tambayi ka farillan alola da sunnonin alwala da farillan sallah da sunnonin sallah ba za ka iya bada bayani ba to za ka sha wahala domin abin da ya fi muhimmanci ka bar shi ka kama abin da bai da muhimmanci saboda haka duk abin da ya faru a tsakaninsu wannan hali ne na yan adam kuma yana faruwa a tsakanin kowalansu irin mutane idan ba masu mai ba wani lokaci za a ga annabin allah ma da matansa ana samun waɗansu abubuwa ko ba a samu tsakanin annabi da matansa ba har tura shi masallaci suka yi wata guda ba amma wani limami ne a yanzu matansa za su tura ki masallaci ya yi wata guda a zauna lafiya kai wani mamu ne ma za a tura ki masallaci ya zauna wata guda matansa su koro shi masallaci ya zauna wata guda a zauna lafiya wani mamu ne balle liman kwarai da gaske amma annabi matansa sun turo ki masallaci watansa guda kwana 29 da ya koma wanda ya fara shiga ɗakinta ta ce aika manta alkawarin da kai wata guda ne ya ce a shaharu haka za wa haka za wa haka za sai aka samu wani ilimin ita tana tausaya masa ya ce wata guda ya kwana 29 ya shigo ta ce ya yi kwana 29 kai akwai sauran kwana daya ya ce haba ke kuwa a yi wata goma ne da goma da tara wato wata kwanaki 29 ne sai dai an samu nusan wato abinda suke kiransa nusan to shine sai kwanaki talatin. doka ga annabi da yake mai tsananin haƙuri ne amma mu wallahi ba za mu iya ba duk da hana kasa ke na awa 24 in ba yi sa'a ba ma bakin ka kwacewa zai yi zai teki ki je gidan ubanki to ai abu ya bace Allah kyauta <laughs> eh, na don haka qadi abu darda alkali ne a birnin damascus amma lokacin da aka tura ke zama alkali a birnin damascus an ce zamanin umar ɗan kasaf ne radiyallahu anhu lokacin da ya kira ke ya ce zan tura ka ka rike wani bangare ya ce in suka yi ta rigima saboda su mutanen da idan aka ba su shugabanci kaucewa suke yi mu kuma mutanen yanzu neman shugabancin muke yi saboda duk wanda ya samu shugabanci za a ji ana ta murna don ko ba komai wannan kwarmin idon zai cike amma ba domin haka ba da ba za a ji a ta yaki murna ba sai dai a ta yaki jaje amma sun haka ba su shugabanci ba sa yadda su karba to shi yasa da ya takura ki shine sai ya amince a zamanin kalifancin Umar kuma lokacin helkwata tana birnin Madina ne aka tura ki birnin damascus shine birnin kasan syria wa sahibu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma babban matsayi dai ki sahabin annabi ne kuma sahabban annabi gaba ɗaya ƙudulun adilai ne maka ce sahabi ne wanda ya hadu da annabi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci to wanda ki ne sahabi kafin mutum ya samu wannan daraja sai dai idan ya bayyana zamanin annabi shi ma ya bi wannan layi amma ba haka ba ba zai yi ba yanzu kaman a yanzu a ce ga wani wanda yake ya kai sahabi wane shi wane babansa kwarai da gaske wane shi wane babansa komi walittakansa a ce ya kai sahabi wane shi balle kuma a ce ya kai annabin Allah ko manzon Allah tunda annabi ya riga ya fada walau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin zahaba wa balaga mudda ahadihim wala nasifa ka ga a yanzu ba wanda ya isa darajansa ta kai darajan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko limamin ne ko baban limamin ne balle kai dan kutun abin nan kuntukurun eh inji hausawa an san kuntukurun ko wa sahibu rasulillah saboda haka sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wane ne shine Abu Darda wannan ita ce alkunya ta sa Uwaymir sunansa kenan Uwaymir kun san akwai Umar akwai Amir akwai Ma'mar wannan shi kuma na akwai Amru wannan shi Uwaymir ne Uwaymir bin zaid bin qais al-ansari al-khazraji mutumin madina kuma daga kabilan banu khazraj hakimu hadhihi al-umma lalle babban alƙali ne ko jagora a cikin wannan al'umma ta musulmi wa sayyidul qurra'i bi damashq kuma shine shugaban makarantar Kur'ani a birnin damascus saboda ya kafa makaranta ta musamman kaga masu makarantun islamiyya na hadda da masu makarantun allo kunga suna da dalili kenan kwarai da gaske domin lokacin da ya zo ya bar alkalanci maki ya ci gaba da karantar da alkur'ani yakan zauna ya karantar da alkur'ani a majalisansa akan samu mutane sama da dubu guda amma wancan lokaci wancan lokacin mutane dubu suka taru abin tsoro ne kwarai da gaske ba kaman yanzu ba abin tsoro ne kwarai saboda sahabi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dan tura rayuwarsa kuma a wani gari daban shi yasa wadan suke ganin kai karatu a garin ku ka bada karatu ka bar garin ka tafi wani gari kwarai da gaske domin za su fi sauraron ka saboda haka yin daga bauchi ne sai ka koma ningi kai kaka gida don ninga za su saurare ka an gane kenan na'am saboda haka abu darda ya zauna birnin damascus kuma ya karantar domin a karkashin makarantarsa sai da aka samu ɗaya ko wasu daga cikin manya-manyan makarantar ƙur'ani a duniya waɗanda ake kiransu alƙura'u sarau kusan manyan makarantar ƙur'ani guda bakwai ga wanda suke karawa da guda uku amma guda bakwai din nan su ne zubin farko duk cikinsu babu sahabi wani abin mamaki saboda haka Allah yake abinsa a yanzu kaman hadisan nan ne aka ce alkutubu sitta alkutubu sitta din na akwai sahabi ne a cikinsu imamul bukari sahabi ne in ka ce sahabi ne to kai ba gidaje ne ko imam muslim ko imam tirmizi ko imam nasa'i ko imam ibn majah al-qadwini ko kuma imam abu dauda as-sijistani ko imam malik ba sahabi bane kwarai da gaske su kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya ba su daukakan su anan to daman duniya haka ne ko da rayuwanka in ka duba za ga wani ya shahara a bangaren siyasa in ka sa shi a limanci to rudu zai yi yun wallahi in ka yi sallah sai ka sake maimaita sallan sau goma saboda tsaban taraddadi a siyasa kuma an ka sha gaban sama murkusa ka za a yi don za a dawo da kai baya saboda wancan fage oganka ne wani ya yi suna a dalilin aikin gwamnati wani ya yi suna a dalilin harkokin kasuwanci wani kuma ya yi suna a dalilin iskanci ko ba a samu Allah ya sauwake to kowa da falalan da Allah tabaraka wa ta'ala yake shi zalika fadlullahi yutihi mai yasha don haka ya jagoranci alqurra sai dai kun san ada mahaddatan qur'ani ana kiran su a yanzu kuma ana kiransu su guda ɗaya daga cikin ƙura ana ce masa ƙari a wancan lokacin aka ce innahu ƙari ullil ƙura'ani to mahaddacin ƙura'ani ne ko mafiya yawa mahaddatan ƙur'ani sukan yi aiki da abin da suka haddace to yanzu kuma mahaddatan ƙura'ani hufazu haddace wani ƙwarai da gaske don aikin bai kai na da ba فكأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم kai ka ce suna karanta Kur'ani ne amma baya ya shiga zuciya Allah ya kyauta saboda haka in ka janci alhafiz wani shine mahaddaci wani a yanzu amma a da alƙari wani makaranci wani to mahaddacin ƙur'ani ne kuma yana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah yasa jam'in su ana kiran su ƙorra to shi shugaban wannan tawaga ne kuma Allah ne ya baki wannan shugabanci duk shugabancin ba zama ake ake nadawa ba za ga wani saboda yau da gobe Allah ya baki hadda mai kyau ya ki karatu mai kyau ya ki tsawon kwana ya ki daukaka to ko kun ki ko kun so dole a sallama masa a shugabancin eh mawakan misira ma ya samu irin wannan suka zo suna ta gwagwarmaya kowa yana irin wakansa a lokacin annahda alhadisa kowa yana irin wakansa sai Allah ta'ala yi wani a gefe ki ba ya fafutukan ma neman shugabanci amma in ya shimfiɗa nasa ya zo ya karanta sai kowa ya ringa jinjina masa kowa yana so ya ji nasa shine da taro ya yi taro sai wani ya yanko masa ko da yake wannan kuma wani labari ne daban ya garan yanke shi daga nan wa sayyidul qurra bai dama shi ka saboda haka shugaban makarantar Kur'ani ne a Damas ko Dimash. tsala sayi bin Abdul Aziz ah, da turanci yake fada ne Damascus Damascus wasu suna ce Damascus waɗansu suna ce Damascus maimakon ƙadin sai su ce ke قال سعيد بن عبد العزيز sa'id ibn abdulaziz yana bada labari ya ce aslama abu darda'i abu darda'i ya musulunta don ya fi shahara da wannan idan ka ce uwaimir bin zaid uwaimir bin zaid to wannan da wahala a gane ya fi shahara da abu darda ai kaman abu huraira ne shi ma ya fi shahara da wannan suna in ka ɗauko alkunyarsa ka sa masa ba za a iya gane shi ba sai da gaske ya musulunta ne yau badarin a ranar yakin badar sun mashahida uhudan kuma ya halarci yakin uhud saboda haka ranar yakin badar ya musulunta sai da musulunci ya shiga shekara ta biyu a birnin madina sannan ya karbi addinin allah saboda mutumin madina ne to amma an yi bayanin cewa shi ya zo ya halu da ɗan uwansa wajen za su karbi musulunci sai ɗan uwansa ya karbi musulunci shi ya fasa shi ne Abdullahi bin Rawaha saboda kaman sa'ansa ne ko abokinsa ne Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha ya karbi musulunci shi kuma Abu Darda ya karba ya ci gaba da harkokin kasuwancinsa saboda ɗan kasuwa ne amma za su zo su zauna su yi taɗe-taɗensu lokacin da ya je harkokin kasuwancinsa ya dawo ko kowa ya tafi hidimansa ya dawo za su zo su zauna wannan zai je gidan wannan wannan zai je gidan wannan ba a gwada bambanci na ukunsu shi ne muhammad bin maslama shi ma mutumin madina ne so ana tafiya haka wata rana ya tafi kasuwanci su suka zo gida aka ce ai bayan ya tafi Zai suka yi dabara gunkinsa da idan ya dawo daga tafiya ko kuma daga ko'ina yake fara zuwa wajen gunkin ya kyakkyafa ki ko ya yi masa abin da ya nemi tabarukinsa ko idan zai fita sai suka hada baki suka ce abin da ya kamata shine su giggirbe shi suka sassare shi suka bar gunkin na zube saboda suna son su auna shi suka kama hanya suka tafi abinsu shi kuma da ya dawo daga dawonsa daga tafiya bai yi magana da kowa ba da iyalinsa ma ko magana da ita bai yi ba zai sai ya ajiye kayayyakin sai tinkari wajen gunki don masu gunki abinda suke yi kenan da ya je sai ya gan shi a watsi ya gan shi a zube gaba daya sai ya tsaya yana alhini yana ce a'a ya ce ya aka yi baka kare kanka ba Ya yaya aka yi waye ya masa wannan aika-aika kwatankwacin da ya irin abin da annabi ibrahim ya yi wa gumaka shi ne matarsa ummu darda ita ma haka yake kiranta da zo ta ce hatu ah, ai wannan ya gwada bayi da amfani abin da ya gagara kare kansa to ina zai kare mai gidana balle ni kuma ya kare ne saboda haka ba zai kare mu ba sai ya ta ɗora masa ruwan wanka ta sa masa ruwan wanka bayan ta sa masa ruwan wanka da ya wanka shi ne ya fita sai ya tinkari majalisar manzon Allah a birnin Madina to da abokansa suka hango shi suka ce akwai magana kamar yadda ibn asakir ya fitar da wannan labari cikin littafinsa sai suka ce wannan fa neman mu yake yi sai annabi ya ce a wannan ba neman ku yake yi ba suka ce neman mu yake yi domin mun je mun yi kace-kace da gunkinsa shi sa yana neman mu ne kun ga sun yi maza maza su faɗa wa annabi don kara zuwa ana rigima inda taimakon da annabi zai musu sai ya mutu ina sai ya ce a ya ce ga dukkan alamu ina ganin ya zo karɓan addinin musulunci ne kuma abin da ya faru kenan kun ga wannan sun yi dabara Yanzu an kana da aboki wanda ba musulmi ba kyawawan ɗabi'u za ka gwada masa wanda ko da ka wani abu ba zai taba ka ba amma kana da aboki wanda ba musulmi ba bayan ya yi tafiya kuma kai ka je kana kwartancin matarsa munafiki kawai ja'iri to ta yaya zai gane addinin musulunci ta yaya ko ya baka rikon 'ya'yansa amma ba za ka yi rikewa ba ka yi ciki ma wata daga cikinsu sai na za su fahimci ladabin musulunci ko kuma kana da kakkautar zuciya kana da mummunan ɗabi'a sai ba yadda za a yi ya fahimci musulunci kun ga wanda ya gwada baya nan ma suna zuwa gidansa kuma ba abin da yake faruwa saboda in dai akwai amana da mutunci ko da baka nan abokinka zai iya zuwa gidanka ko da an ce abokinka ya kwana a gidanka ne wallahi ba wanda zai zarge shi lokacin da duniya take zaune lafiya kwarai da gaske ba wani wanda zai zarge shi a ga wani a nan anguwan ko a masallaci a ce a'a wane ya aka yi muku ganka a masallaci malam baban gida suka ce na kwana a gidan abokina ne sai a gidansa na kwana a gidansa na kwana ikon Allah ya yi tafiya ne ya yi tafiya kwana biyu baya nan to ba wanda zai zarge ka amma a da <laughs> eh, wanda yanzu Allah kyauta eh. na to wannan shine dalilin musuluntansa a shekara ta biyu bayan hijira shekaran da aka yi yakin badar sannan kuma sun mashahida da ya halarci yakin uhud yakin uhud shine wanda aka yi shekara ta uku bayan hijira daga makka zuwa madina wa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai idin a wannan rana annabi ya masa umarni an yarudda man alal jabal lokacin da manzo Allah ya hau kan dutsi da shi da wasu sahabbai ko sa akwai kafiran da suka bi manzon Allah har kan dutse da suna ta magana to sahabban da suke tare da shi a cikin su akwai Abu Darda yace waɗannan mutane da suka hauro kada ku bar su su so ku mayar da su faraddahum wahda saboda ka shi sa yace ku bar ne wuce gaba inda ake gwada jarumta kai kenan kwarai da gaske tun wajen aikin alheri ne sukan ce da Allah ko hakura kawai mu bari mu wuce gaba amma wajen rabo wanda za a yi rabon ganima su ba za su zauna wajen ba wani yana duk inda duk abin da aka kawo masa ba zai tambaya ba kaga banda mutanen yawu banda mutanen yau mutum bai yi wahala ba ma sai yazo yana ce ai haka muka yi ta masa wahala ba inda ba mu raka shi kamfen ba kuma ƙarya ne Dun ko kamfen din ma ba ba shi kuɗi ba sai da ya yi ba haka ba ne sai da aka baki na data sannan sai ya ce ai mu muka yi ta yawa yake baka na data ko babanka ne yake baka na data saboda haka su sahabbai ta wajen wahala suna gaba domin kare addinin Allah amma in an samu ganima ko wajen ni'ima suna baya wanda ya ga dama duk abin da aka kawo masa ba zai bincika ba haka zai karba kaddara a ce ma dan aikan ya yage wani abu wallahi ba ruwansa ba zai tsaya yana wani dogon bincike ba saboda bai damu ba fada'ilo yana daga cikin falalolin wannan bawan Allah Abu Darda ana anatin hadisi daga Anas dan Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko za abin da zai baku mamaki shi yana karami aka bare shi ga annabi ya zauna a gidan annabi kusan tsawon shekaru goma saboda haka musuluntansa ya riga musuluntan abu darja yi kuma abu darja din ya girme ki nesa ba kusa ba haka Allah yake tsarinsa ana dan Malik ce matan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi ya bar duniya walam yajma alqur'ana ghayru arba'a yace babu waɗanda suka hada alqur'ani tip tip in banda mutane hudu in banda mutane hudu amma wannan yana nufin daga kabilansu eh arba'a da kabilansu ne kawai saboda waɗanda suka hada alqur'ani suna da yawa yasa ma na rubuta waɗansu anan ga dai mutum 25 walansu kafin manzo Allah ya bar duniya ma sun haddace Qur'ani walansu kuma sai bayar su rasuwan annabi suka haddace Qur'ani cikin sahabban annabi akwai Abubakar bin Abi Quhafa akwai Umar ibn al-Khattab akwai Uthman bin Affan akwai Ali bin Abi Talib Abdullah bin Amr bin al-As Abdullah bin Mas'ud Salim maula Abi Huzaifa Talha bin Ubaidillah Sa'ad. سعد بن زيد أبو فريرة عبد الرحمن وعبد الله بن الصائب عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر أم سلمة إيه، ولا نصنع لك كما تندس كهدة القرآن تميم بن أوطد الداري عقبة بن عامر عبالة بن الصامت معاذ بن أبو حليمة au abu halima majma bin kharija fudala bin ubaid da sauransu waɗannan wasu ne daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka haddace Qur'ani shi yasa abinda Anas bin Malik yake fada wato waɗansu sun ce wani abu ne ya faru an zo ana irin tattaunawa nan ne sai wani yana ce ai kabilan mu ai mu a musulunci sun samu daraja musamman ma kabilan aus kabilan aus suna ɗaya daga cikin kabilu waɗanda suke zaune a birnin madina waɗanda suka karɓi manzon Allah suka yi dalilin hijiran manzon Allah shi ne wani daga cikinsu yana cewa a cikinmu akwai wanda da ya bar duniya sai da al'arkin ubangiji ya girgiza saboda darajarsa saboda haka kabilanmu akwai manya sannan a cikin ƙabilanmu akwai wanda annabi ya ba da bayani lokacin da ya bar duniya shi ya yi sabon aure ne daga sabon aure kawai ya je wajen jihadiya wajen jihadiya kashe shi ya yi shahada mala'iku aka sa suka yi masa wanka sai mu masu ƙabila wato masu manyan mutane a cikin ƙabila sai anas bin malik ya ce ku kwantar da hankalinku mu kuma idan an hada da ausu da khazraj mazauna madina kakkaf ba waɗanda suka haddace alkur'ani a zamanin annabi sai mutum hudu kuma duk yan kabilan mu ne sai eh, kai ma kana iya zama ka ce kabilan ku kuna da wane kabilan ku kuna da wane kabilan ku kuna da wani kasur gumin barawo ya kowa ya zauna kabilansu zai iya faɗi zai iya gadara da abin nan kabilansu ko garinsu ko Allah ya sauwake shi ya sa aka ce duk wanda ya ƙaunaci wani mutum tauranin ranar takin alkiyama suna tare da shi mutane suna shahara ne saboda abubuwa daban-daban saboda haka sai ka ƙaunaci wani saboda tsaban gwanin ɗan ƙwallo ne to tashin kiyama za ku tashi tare da shi kai ma za a baka kwallon wuta kwarai da gaske tun da kana tare da shi don haka mu kaunaci bayan Allah Allah ya kyauta shi ya sa ya ce a cikin ƙabilanmu bi ma'ana alkhadarat ya ce akwai abu dardiya ya haddace ƙura'ani wa mu'az bin jabal ya haddace qur'ani wa zaid bin sabir ya haddace Kur'ani. wa abu zaid yace da abu a wata ruwaya sai mai sauraro ya ce to dun ya gane duk mutane guda uku dinnan. nan amma abu bai gane shi ba yace wane ne abu zaid ce ɗaya daga cikin baffanina ne ya ce ya bar duniya bai bar ko ɗaya ba ya ce gadon samamu muka gada ok akwai labari da yawa to menene mahallin shahin namu abu darga mahaddacin Kur'ani ne annabi ya bar duniya abu darga yana ɗaya daga cikin mahaddatan Kur'ani. kun ga wannan zaɓi ne na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi cikin sahabbai su kasance manya-manyan masu kare alkur'ani kuma ya yi ƙoƙari ya kare maazu bin jabal wannan mun ambace shi a can baya Zaidu bin sabit shine jagora na ma masu rubuta qur'ani ka kab gaba daya to wannan ruwaya sahihun rawahu al-bukhari wa abu zaid qila huwa sabit bin zaid wa qila sa'd bin ubayd ko da ke waɗannan wakila wakila waɗansu sun ce ma qais ne sunansa ba dai daga cikin waɗannan ba don abu zaid shi ya fada bai faɗi ainihin sunansa ba amma da an akwai wata ruwaya a cikin sunan abi daud to wannan kuma ya kafi ilimin ainihin rijalul hadith ne wallahu alam qala al-arnaud shi yasa ɗaya daga cikin malaman hadisai al-arnaud rahimahullahu ta'ala yace wal qasr fi hadha al-hadith taqaita wanda aka yi a cikin wannan hadisi wato idafiyul la haqiqiyyu wato idafa ne ba wai hakika bane ba yana nufin dukkan sahabban da suka haddace Qur'ani mutum kudurak bane sun fi haka faqad hafiza al-Qur'ana jami'ahu lalle hakika an samu wanda suka haddace Qur'ani ka kafin sa al-jammul min as-sahaba radiyallahu anhum sahabbai da dama sun haddace Qur'ani kuma sarada minhum al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar ya ambaci wadansu a cikin fathul bari kamar yadda na ambata wa kana ibn umar abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya yaqulu yana cewa hadithuna anil aqilaini yana ce ku ba mu hadisi daga masu hankalin nan guda biyu cikin sahabban annabi fa yuqalu sai ya ce masa man al'aƙilani tuwane ne masu hankalin nan guda biyu fa ya mu'azu bin jabal wa abu darda mu'azu dan jabal da abu darda kun ga wannan ya gwada yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah masu fasaha ko masu basira zuhuduhu fi duniya tofa sai dai kuma Allah ya kaddara shi yana da zuhudu a duniya yana da zuhudu gudun duniya kwarai da gaske kala abu darda abu darda iya ce kuntu tadiran qabla al-mab'ath yace ni babban dan kasuwa ne kafin a aiko manzon Allah amma abin da yake nufi kafin ya musulunta falamma ja al-islam lokacin da musulunci ya zo mili jama'atu tijarata wal ibada sai na hada kasuwanci da ibada kuma haka yake so farai da gaske ya kasance kana ɗaya daga cikin masu aikin ibada sannan kuma kana cikin 'yan kasuwa ko kuma kana cikin masu sana'a in ba za ka zauna ka jira yana baka sadaka ba yanzu ba ku ganin ko limamai ne suka zauna suna jiran sadaka kuna ganin sallah za ta rinka tafiya daidai ai sallah ba za ta tafi daidai ba ko kuma masu karantar da mutane su zauna suna jiran sadakan mutane kuna ganin karatu zai tafi daidai a ina zuwa sai canza littafi duk sai kun zo da rijal yana budewa sai ce kitabun sadaka Ba abin sadaka ko kuma littafin sadaka albabul awwal babi na farko sai a ce to mele menene isa'atul bakili za mu ambaci ɗabi'an maroti daga nan za mu fara zai wani ce ya aka yi canza littafi ne eh to wanda ku kawo karfi da yaji ba za a gwada muku yadda ya kamata ku kawo saboda haka yin kace za ka yi aikin ibada ba za ka nemi sana'a ka nemi abin rufin asiri ba ba zai tafi ba musamman ma a yanayi irin na yanzu mutanen da ba sa damuwa da cin abinci mai yawa ko cin abinci mai inganci duk abin da suka samu za su ci su ce alhamdulillah mutum zai yi noma bayan ya yi noma ya raba dun nomansa za a ba shi kyauta kwarai da gaske ya raba duk kyautansa ga da matansa da 'ya'yansa amma wani abin mamaki wa shi gari Allah ta'ala ba zai hana shi abin da zai ci ba amma kun san mu imanin mu bai da karfi kamar nasu ka ɗinke ma ka ɓoye ma imanin bai inganta ba balle kuma a ce ka raba wa mutane Allah ya kyauta saboda haka ya ce ya haɗa kasuwanci da aikin ibada ya ce falam ya tamiya ya ce amma ba su taru ba ba su haɗu ba ya ce fataraktu tijara sai na bar harkokin kasuwanci wa lazimtul ibada sai na lazimci ibada a ƙarshe to malamai sun ta maganganu akan wannan gaskiya sun ta maganganu akan wannan amma kafin nan an ce saboda tsaban ibada wata rana ya yi baki suka sauka a gidansu sahabin annabi mai daraja da dare ya yi ana tsananin sanyi sai kawo musu abinci mai zafi suka ci abinci ake shi da ya tafi kawai sai ya je kama aikin ibadarsa kamar yadda ya saba ya manta da su su kuma suna gani an kawo musu abinci mai zafi sai suna tunanin cewa za a kawo musu bargo mai dumi za a ba su mayafai saboda akwai tsananin sanyi kwarai da gaske matafiya a da sukan tafi da kayayyakin su rigunan su ne bai wuce guda ɗaya ko guda biyu ba saboda duk inda bako ya zo zaga za ka baki wajen kwanciya za ka baki abin tsabtace jikinsa za ka baki abinci lafiyayye in ma bai da lafiya za ka haɗa masa da jinya na kwana uku ya so daga nan ka tambaye shi daga ina yake kuma ina zai je bayan an yi kwana uku to ka yin lokacin sanyi ne yana tsammani inda za ka baki inda zai ji tsumi ne idan lokacin zafi ne yana ganin za ka haɗa masa da fanka kuma waje mai ac da su abinda suke tsammani kenan suka yi ta jira sanyi ya dame su abincin da suka ce har ya lalace sai wani yana ce kai anya ce sahabin annabi mun zo wajensa ya haɗo mana da bargo a irin wannan sanyi amma ya bar mu sanyi yana ta dukanmu wani yana ce a'a ba mu san wani hali yake ciki ba saboda haka sai kusan asu ba sai wasu suka ce su kan bari za su je su tanka saboda su bai kamata su tafi da wannan a cikin zuciyarsu ba ya kamata su bincika wani lokaci yana da kyau haka yana da kyau in kana tare da mutum ka ga wani abu wanda baka fahimta baka baya akan ka je kana gulma kwarai da gaske sai ka ji ya ce muna sallah da shi ina ta masa sallama mai share ne ya Allah abin nan sai ya amsa kawai wa alaikum salam ya ta tafiya a gansa ya ma shiga gidan ya tura kofa an tura ka san problem din da yake tattare da mutum ba kullum ana ba mu labari akwai wani a zamanin annabin aka yi sallan asuba ana sallan asuba ko addu'a ba yi ba ya kama hanya ya tafi ana ba da labari akan wannan wata rana ka ce masa kai ko yaya ko addu'a ba ka yi ana sallan asuba sai ka tashi ya ce akwai reshen bishiyan gidan makwabcina ne a gidana kuma yayin itacen suna zuba ba na son 'ya'yana su ɗiba tun kafin su ɗiba na kan je kwashe mayar masa gidansa mai ka gani a yi eh, kaga wannan yana da kokari duk da kasancewa idan rai ke riga ya shigo gidanka kusan kamar rabonka ne eh, kusan kamar rabonka ne amma ki ya kari ba ya mayar amma sai ka ga mutane su suna ganin wani abu shikenan sai su yanko hukunci su tsora wallahi musamman waɗanda suke zama a bakin hanya su ji tsoron Allah musamman masu zama a bakin hanya dangane da gulmace-gulmace da kirkiran abubuwan da ba a ji ba ba a gani ba amma mutum ya hada labari wallahi ku ji tsoron Allah inda mutum bai bar irin wannan ɗabi'a ba to ko ba zai taɓa samun kwanciyar hankali da natsuwa a duniya ba kun ga zai tafi lahira a wahale Allah ya kyauta ne wadan suka ce bari su je suna zuwa da suka same shi da shi da matansa suna taɓare saboda sanyi su sun kwana suna ibada sai dai daga cikin sai ce Allah sarki sai ce mu muna ta gunaguni ya ba mu abinci mai kyau mun ci muna jiran barguna wanda za mu rakuwa ke su suna ta ibada sun kwana yadda muka kwana da sanyi haka su ma suka kwana da sanyi ya ce magana ta gare mu koma saboda abu jarda ya kasance cikin waɗanda kanu kalilan minan laili ma ya hajjahun wabil asharihum ya safirun sannan kuma lokacin da manzo Allah zai kulla al-ikha'a wato yan uwantaka ya hada Salman al-Farisi da Abu Darda Salman al-Farisi ya je gidan Abu Darda ya samu Ummu Darda mutabazzila kawai ya ganta a wargaje yace a'a matan abokina yaya ina mai gidan yake ya mai gida kan kwana sallah da wuni ana azumi ya haka ne ta ce yi eh. eh. shi ba abin da ya dame shi duniya ma ba ta dame shi ba wannan shi ne zuhudu kaga wannan ko dole ya bar harkokin kasuwanci tun da bai damu ya tara duniyan ba ba haramun ba ne tara duniya ba haramun ba ne mutum ya nemi abin cafa ne amma da yake yana samu kunga shi kenan saboda imaninsa ya kai wannan mazai shi ne sai salman alfarisi kawai sai ya ce zan kwana wata rana a gidansa sai ya zo da shiri ya hadu da shi ya ce abokina sai ce yawa a gidanka zan kwana a gidanka zan kwana sai ce ba ku damuwa sai ce muje nan suka shiga yaje kintsa masa inda zai abin nan suka zo maganan taɗi zai tashi sai ya jawo shi idan zai tashi sai ya jawo shi ke mu zauna to waɗansu malamai suna ganin matan ma tana kusa tana wajen wannan ba matsala ba ne kullum muna da jaddadawa saboda su mafiya yawa wancan zamani mutanen kirki ne ko abokin ne zai iya kwana da matan a cikin ɗaki ɗaya mijinta baya nan ba tare da matsala ba baba fa eh. Allah ya kyauta ai za ka iya zama da kai da abokinka daman kuna matarka tana ta zirga-zirga mai yawa wajen nema ma tare kuka abin nan kun san komai da menene da menene eh, lokacin da babu iskanci ana samun wannan kwarai da gaske kuma hadili irin wannan abokantaka idan abokin ya rasu abokin ya auri matan yana da wahala in kaga ya aure ta to taruwa aka yi za a ce tun da abokinka ne mai daine ga 'ya'yansa ka yi haƙuri a ta danne ka kai kuma kana ta tunani da yake a lahira da yan kun hadu ba za ku yi rigima ba amma kai kasan a duniya da a ce misali liman ya sake mata na ibiya a wurin ai ya bar masallacin kenan eh balle ladan ka ran za a yi eh. Allah ya kyauta to shi yasa da suka zo suka gama abin nan sai ce shi yana jin bacci da ce kwanta ka yi bacci mu yake salman al-farisi radiyallahu anhu ya zo da manufaci amma dai bai bayyana wa abokinsa ga abin gaba ɗaya ba sai ce kwanta ka yi bacci sai kwanta ya yi bacci a ke ke salman al-farisi ya kwanta bai yi bacci ba yana ta hankaltan abin da ke zuwa ya je ya dawo can tsakiyar dare sai salman al-farisi sai ya taki yana taki shi ma sai ya tashi ce ina za ka je ya ce zan je yin alola ne da ya ce kwanta da saura sai kwanta aka jima ya sake taki ya ce ina za ka je ya ce zan je alola ne da ya ce kwanta sai da kusan asuba kusan asuba sai ya take shi ya ce to yanzu kan take mu yi sallah bayan sun yi sallah an ji yi sallah su ba an dawo ya ce to ko ce kafin ma ya fita ya ce jikinka yana da haƙƙi kamar yadda ubangijinka yake da haƙƙi haka jikinka ma yana da haƙƙi sannan iyalanka su ma suna da haƙƙi yasa aka haramta aka kyamace mutum ya zauna yana hira bayan sallan isha'i a tukuba bayan ka ci ka sha ka goge baki ka rike wanda za ka rike kama hanya ka tafi gida da yaushe kake hira da su kun yi shiru duk kun noke a gaskiya ne ya ce to kaji na faɗa maka shi shine suka tafi masallaci to shi abu darda yadda ya saba an zo an karya masa wannan alkadari gaskiya kiya ya ji ya saboda hankalinsa ya kasa kwanciya ya sa bayan an yi dadda sallah manzo Allah ya kan zauna da sahabbai sukan dan yi magana kafin kowa ya kama gabansa shi da sai abu darda sai yake cewa annabi ya ce kaji kaji fa abin da ya faru ga abin da ya faru gaskiya wannan aboki na wanda ka haɗa ni da ke ga shi ya zo ya kwana a waje na taki ya hana ni na taki ya hana ni ya ce ba yanzu ba sai da kusan asuba sai nan sai ya ce eh mu yi sallah sai annabi ya ce eh ubangijinka yana da haƙƙi kuma jikinka ma yana da haƙƙi iyalanka ma suna da haƙƙi kun ga exactly abinda abokinsa ya faɗa masa shine manzon Allah ya dada jaddada masa wannan yana gwada mana cewa wato idan mutum zai yi kokari to akwai limit ba a son ka zurfafa da yawa ka dauki abin da zaka iya yi ko da ka tsufa zaka iya yi watarwa amma in ya kasance idan ka tsufa zaka iya yi watarwa ba to akwai magana gaskiya to ana an samu karin bayani taliqun ham lil imam az-zahabi imam az-zahabi yayi karin bayani me yace قال al-imam معلقا على قول ala الدرداء رضي الله عنه يسمى bisa maganan abu darda na na al afdalu jam'ul ne ma al jihadi abinda fi kowanne muhimmanci saboda kamar Abu Darda yi gaba kuma sai dawo baya ya ce ya kasuwanci da ibada yana ta tafiya sana'ansa da ibada da ya ga sana'a za ta hana shi ibada sai ya dawo kan ibada ya ce to ya yi tanazuli ya sa za ka ga wani lokaci mutum yana da ƙololuwan daraja amma a wani waje sai ga ya yi ƙasa ba zai taba yiwa a ce ko ina a a a ko ina 100 ba zai yi ba akwai inda dole za ka yi kasa abinda aka fi so kana da sana'a kana aikin ibada sannan kuma ga jihadi ka hada waɗannan abubuwa guda uku ba kowa ne ke iya hadawa ba wa hadha alladhi qalahu huwa tariqu jama'a min as-salaf was-sufiyya wannan abin ya fada hanyar waɗansu kenan daga cikin magabata da kuma sufaye sufaye su sun ce karkaje neman abin duniya kawai ka dukufa wajen ibada amma ana ba da sadaka kuma za su karba alhali shi ma kaskanci ne ka ringa zama mutane suna baka sadaka me yasa ba za ka nemi naka ba ka yi aikin ibadan kuma ka nemi naka amma kaga waɗansu kuma suna samun lada a gargashin wannan ba ka yi sa'a ba ma ladan su sai ya fi naka wala raiba anna amzijatan nasi taktalifu fi zalik sai dai ɗabi'un mutane sun saba fa ba'dhum yaqwi ala al-jam wani shi zai iya duka uku wani zai iya hada biyu ka siddiq wa abdurrahman bin awf kun ga abubakar siddiq radiyallahu an yana daga cikin wanda ya hada duka a zamanin annabi fa annabi yayi tambaya waye waye gari da azumi yace gani waye raka gawa yace gani waye sallan jana'iza yace gani waye sada zumunci yace gani waye kaza yace gani sai kowa ya shigo yace eh, lallai wannan ya tsere mana saboda in ka amsa wani waje wani waje ba za ka yi amsawa ba shi yana harkokin kasuwancinsa bai bari ba kuma mahaddacin Kur'ani ne yakan kwana yana sallansa bai bari ba sannan idan an zo sallan janaza zai yi sallan janaza zai raka gawan har kabari a bizine gawa idan akwai wani marar lafiya zai je ya gaike kuma zai zo majalisar manzan Allah ya zauna tare da manzon Allah in ka dauki hadisi shi ma zai dauka to sai na zaka tsere masa babu kama Abdurrahman ibn au yakan yi azumi a kawo masa abinci iri daban-daban amma in ya ci dabino ya sha ruwa duk sauran abincin bayi ya ce sai dai ya bada bayinsa kawai su ci in ya tuna abokansa a lokacin da suke gwagwarmaya na kafa musulunci yadda waɗansu suka bar duniya cikin talauci sai ya fashe da kuka shi ne fa wanda in ya tashi kyauta wa matan manzon Allah mun karanta a can baya kamar a yanzu ne kawai a ce mutum yana zaune a ce ai ga matan annabi matan annabi ya dauki kamar miliyan arba'in ya bata matan liman kan ba baka ka bata ba zai wahala ai ya kamata a ce kwarai da gaske a ce ga matan liman Allah sarki malam yana mana karatu amma yanzu baya na amma ga matarsa sai ka dauki kamar miliyan hudu ka ba su ai dalilin da ya sa malamai yanzu suke kokarin su tara abin da suka tara kenan saboda duk wanda yake karantarwa yake limanci yake jagorantar mutane idan ya bar duniya baya da komai in ba ya sa'a ba to iyalansa watsewa za su yi ba kwamitin masallacin da za su iya daukawa ba taron 'yan social media din da za su iya daukawa ba mamun da za su yi kwamiti suna karo-karo a ce shekara da shekaru su dauki nauyin haka ba za a iya ba Allah ba mu kudi mai yawa mai albarka yasa kowa yake kokarin ya samu abin da zai samu gafiya. to abdurrahman ibn auf ya hada ibada ya hada nema sannan ga jihadi kama kana ibn al-mubarak akwai ɗaya daga cikin manyan magabata abdullahi ibn al-mubarak shi Allah ya bashi ilimi zai zauna ya karantar sannan kuma zai duba takaddun harkokin kasuwancinsa zai ce kaza zai yi kaza akwai lokacin da yake zama harkokin kasuwancinsa yake yi akwai lokacin kuma da zai zauna hadisan manzon Allah zalla yake bayarwa da ka sannan kuma yana da kudi miliyoyi a ajiye to mafi yawan malaman yanzu wannan layi ya ka dauka saboda kowa yana son ya yi makarantarsa kowa yana son ya yi asibitinsa kowa yana son a ce ga shagunansa domin ba haka ba wata rana karatun ma kwacewa zai yi saboda tsaban talauci da babu wa ba da hun yaje amma waɗansu ba za su iya ba kamar yadda aka samu cikin sahabban annabi da waɗanda suka biyo bayansu waɗansu sun haɗa waɗansu ba su iya haɗawa ba to shine ne ake cewa ai dama babu yadda za a yi allah ya baka abubuwa duka gabalaya ai ba zai yi ba a ce duka yana da wahala ɗaiɗai ku ne kawai aka yi samu walaisa alallahi bi mustankarin an yaji ma al'alama fi wahidu amma ba kowa ba za ga wani Allah ya ba shi ƙarfi sai hana shi kudi wani kuma yana da kudi kana ture ki fa zai fashi amma wajen diya ne yana murkusa ka ce diya cek kawai zai rubuta shi kenan kuma ya wuce amma kana tura ki zai faɗi wani kuma za ganki yana da gifted ne amma sai Allah tabaraka wata Ala ya sa da ki karan kansa da iyayensa suna cikin bakin talauci ana samu ko ba samu ana samu wani kuma sai da Allah ya haɗa masa duka Allah ya samu dace wa yaktasiru alal ibada saboda haka sai ga wani aikin ibada kawai yake yi shi kuma inda Allah ya sanya kokarin sa kenan wa yaqwi fi bidayatihi eh, ko kuma yaqwa fi bidayatihi a wani lokaci kuma za ga wani a farkon al'amarin yana da kokarin yin abu sun mayaje sannan daga baya sai ya sare wa bil aksi ko sun kuyan haka wa kullun sa'in kowanne dai Allah ya kore maka fa kullun muyassarul lima kulika lahu duk wanda ka samu sai kai godiya ga Allah hmm. walakin sai dai labudda minan nahda bi huquqiz zawjati wal wannan ka duk aikin ibadanka ko zaka kwana kana sallah kowace rana ka dauki azumi to akwai haƙoƙin iyali dole ya kiyaye kun ga abin takaici ne mutum ya dawo masallaci kuma yana da matansa da 'ya'yansa to wa zai ciyar da su indai haka ne tun farko karkai aure sai ka dawo masallaci a baka su to ka zauna kai ne mai gadin masallaci mai sharan masallaci mai komai baka da haƙƙin kowa a kanka in ka mutu za ka samu wasu maka sallah ku haƙƙin kowa a kanka ka kwana kana sallah ka wuni kana azumi amma kana da mata kana da yaya sai ka fita kaje ka nemo musu in ba haka ba sai Allah ya tambaye ka wannan dole ne saboda haka malamai kar ku zo ku kwanta ana ta muku tayin mata kuna ta auren mata ku tara mata ku tara yaya sannan kuma ku zo masallaci kuna karatu rijalun wani sa'u ku dauka ba ku je ku nemo abinci ba za a ringa za a kawo muku ina ku tashi ku nema wannan ƙari ne ne ƙarin bayani ne na imamu zahabi sai kuma lafsanin jihadi ga wani bangare daga cikin jihadin abu darda qala shuraih ibn ubayd eh, ubayd al-himasi shuraih ibn ubayd al ya ce mutumin himar yace lamma hudima ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawm uhud lokacin da yaƙi ya karye wasu sahabban annabi a ranar yakin uhud kana abu darda yawma idin abu darda ya kasance a wannan rana fi man fa'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil nas ya kasance cikin waɗanda suka tattaru a wajen annabi tare da sauran jama'a falamma azallahumul mushrikuna min fawqihim ya da mushrikai suka zo musu ta bangare guda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace allahumma laysa lahum an ya'luna yace ya allah sun biyo mu hannan yace ya ubangiji bai dace gare mu su zo su matsa mana hannan ba waɗannan kafirai fasaba ilaihi nasu saboda haka sai wasu mutane suka yi yunkuri wantadabu maza Allah ya zabe su ko aka zabe su wa fihim uwaimir abu darda a cikin su akwai abu darda aka ce su je su mayar da waɗancan mutane hatta adhaduhum an makanihim har sai da suka gusar da su daga inda suka zo suka tsaya wa kana abu darda yawma idhin hasan Bala. abu darda a wannan rana ya gwada jaruntaka kwarai da gaske wa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har annabi yace ni'mal farisu uwaymir yace ma dalla da barde abu darda ma dalla da wannan barde kun ya masa addu'a sai dai wannan ruwaya mursalun akhrajahu ibn asakir wal hakim fil mustadrak adhaduhum ay adaluhum ilmuhu radiyallahu anhu ga wani bangare na bayanin iliminsa ko da ke can bayan riga mun yi bayani jagora ne eh jagora ne an masuruk ya ce kala ya ce shamantu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na zauna tare da sahabban annabi shine shamantu kamar na kinkina su wato na zauna hatta kankin jikinsu ina ji saboda kusanci fa wajattu ilmahum yace ka kab gaba ɗayansu na zauna wajen wannan na zauna wajen wannan na zauna wajen wannan na tare numfashin kowa na ji ya ce na samu iliminsu ya kare ne zuwa mutane kamar haka ila umar zuwa umar ɗan kafa wannan ba kan wallasa ba ne a cikin sahabban annabi babban malami ne wa ali da ali bin abi talib shi ma ba kan wallasa ba ne wa abdullahi ibn mas'ud abdullahi anan ibn mas'udin yake nufi da abdullahi dan mas'ud wa mu'az bin jabal da mu'az dan jabal wa abi darda da kuma abu darda wa zaid bin sabit da zaid bin sabit yace waɗannan kusan duk ilimin sahabbai ya kare a wajen su ne gaba daya abinda ba su sani ba to ba hadisi bane ina fata an gane wato kaman ya kai makura a haka alhali za a samu akwai abinda waɗannan ba su sani ba saboda hadisan annabi suna da yawa eh amma saboda mubalaga wa an yazid ibn muawiya ay eh, muawiya ko yazid ibn muawiya yazid dan muawiya kale yace inna abu darda min al ulama al fuqaha lalle abu darda yana daga cikin malamai masana fakihai masu ilimin fiqhu alladhina yashkuna min ad wadanda suke waraka daga kowace irin cuta duk cutan jahilcin da kaje da ita to za su warkar da kai kun ga wannan yabo ne wa an sa'id ibn abdul aziz sai سعيد daga عبد العزيز عن مسلم بن muslim bin لي أبو الدرداء abu darda جليسا a majalisan abu darda a damascus yace wata rana sai yace mini ni muslim bin mishkan yace udut man fi ya ce mun mutanen da suke wannan majalisa lokacin da ya zo ya zo ya zauna zai bada karatun Kur'ani. wannan shi yake gwada cewa ya halatta a tara mutane da yawa yara da yawa a gabanka ka ce su karanta ko yana karatunsa ko suna karanta waje daya ya halatta ya danganta da yadda kai zaka fahimta wannan ka ji wani ya kuskure za gyara masa kamar yadda kowa yake rike allonsa ko wanda kowa yake rike littafinsa ya ce fa mana ina so zan karkasa mutane talafa yace ya ai mutanen da suka zo alfan wa atun wa ne yifa da ce wajen mutum dubu ɗaya ne da ɗari shida da wani abu sun zo suna son su ɗauki karatun Kur'ani su koya daga bakinsa kamar yadda ya koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kanu yaqra'una sun kasance suna yin karatun wa yatasabaquna ashara ashara suna tsere tsere aka ce ko mutane goma goma ko kuma ayoyi goma goma in ya karanta ayoyi goma goma in wannan shine ma aka fi rinjaye a kai in aka haddace ayoyi goma aka fassara aka yi aiki da ayoyi goma sai a je gaba mutum dubu daya da ɗari shida da wani abu ta kaga wannan babban majalisa ce ko a yanzu fa'iza sallar subuha idan ya yi sallan asuba wamfatala ya gama karuɗinsa ya take wa ƙara a juz'an ya karanta wani bangare na ainihin alkur'ani yakan karanta sai mutane su fuskanto da wannan ne waɗansu malamai za ga bayan sallah su ba suke karantarwa bayan sallah su ba sai gana karantarwa saboda lokaci ne mai muhimmanci ainu fa yahdiquna bihi sai su zo su kewaye shi wa yasma'una alfaza suna jin yadda yake fitar da lafazi domin saboda wani lokaci mai karatun qur'ani har bakin sa ake dubawa kwarai da gaske da yadda yake da fatan bakinsa da yadda yake da abin nan ba gulma ba ne wannan ne zai sa ka iya za kalle shi sosai haka za ka zura masa ido to amma ka ga yanzu yanzu ana karatu ka zura mun ido amma wayanka tana kara kana jin diriri za ka tashi to me kai akwai nazuwa a babu yanzu zakani da Allah mu idan muka zo muna karantar da ku sai muka zo da wayoyin mu. na ka buga waya zan zan duba mun gani ai zan iya sake asalin in na ga wani talaka ne ya bugo kan zan ci gaba da karatu ina dubawa na ga gwamna ya bugo mun ce ranka shida da ya yana cikin karatu ne kaza kaza kaza kaza kaza kuna ji a cikin kwakwa wanda ya sai tanka mu duk na yi magana da gwamna ko da wani alhaji ya baka yi saka tanka mun ba saboda haka gwamna yana bugowa zan daga waya shafa na bugowa zan daga waya kwarai da gaske tun abin da zai shafe inda shi kai ba za ka shafe inda shi ba misali kenan abin da gwamna zai bani kai ba za ka bani ba to amma yanzu tsakani da Allah mutum yana cikin karatu a tsakiyar karatu ya eh, wani daidai ne to kai ka dauki wayanka kai ma ka amsa ka fita ka daidai ne ai da mun haka ne ba daidai ba ne masu yi sai su gyara in ka zo karatu ka zo karatu kawai wa kana ibn amir muqaddaman fihim ai wannan babban malami ne ma kware da gaske ibn amir ba abdullahi bin amir menene mai katibiya ya faɗa dangane da shi shine mu na gaba insha sha Allah ta'ala da muka fala daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh